هو مستدير ما بين ما بين wannan shine hajib wannan shine hajib to wannan gewayen nan shine ake ce ma jabha mutum ya tabbatar da shi ilan nasu ya zuwa ga wannan gashin goshi watamkinu an ya da'ahu ma ala ablagi ma yumkinuhu wata mutum ya aza hancinsa goshinsa da hancinsa wata yadda yake iyawa wa hada ala jihatul istibab wannan bisa ga jihar musabbanci wa amma alwajibu min zalika fa yakunu fihi wad'u aysari ma yumkin min aljabhati mutum ya aza abinda duk ya sauka gare shi na goshi akan kasa wa idza wada'a jabhatahu alla ardi fala fala yashuddu a lokacin da ko mutum ke aza goshi a kasa kada ya aza da karfi wato wala yashuddu bil alla kada ya danna shi da kasa kwarai jiddan hatta yu asir zalika bi hashdan ya samu wani Eh, tabo a kanun abin nan ya tafiri a yi kurahu zalika an karhanta yin haka nan li'annahu min fi'lil juhali yin haka nan aikin jahilai ne alladina la ilma inda wanda ke ba su da ilmi wa da'afatin nisa'i kuma da mata masu rauni ai li'anna sha'ana fihim zalika wato mata masu rauni ga jahilai suke yin haka nan wa in kana indahum ilmun Eh, wasu su mata suna yin haka ko da suna da ilimi wasu judu aljabati wal anfi wajibu mutum ya sujuda akan goshi da hanci wajibi ne fa in tasara ala ma fa fihi aqwalu in mutum ya aza goshi kawai ko ya aza hanci kawai to malamai sun saba mashhuruha eh, in tasara ala anfi lami yujzi in ya aza hanci kawai bai aza goshi ba ah, to abin nan sujuda bata yi ba wai idu abadan sai ya sake sallah ko lokaci ya fita wai ne ka sara ala jawhatihi a jaza'a amma in ya tsaya azza goshi kawai to sallah ta yi wa fil waqti bai azhanci ba sallah ta yi amma duk da haka in akwai lokaci ya sake wa halin ikhtiyari aw daruto wannan lokaci ake nuhi muktari ko laluri kila bi kullin minhum kowane ko da lokacin da lura ne mutum ya sake wa hadha in kanat al jabhatu salima nan kuma inda yake goshin mutum lafiya lau yake wa ma in kana biha quruhun in ya za akwai miyaku ga goshin bai iya aza shi fa qala fil mudawwana aw ma'a wa lam anfi yanzu yana da kuraje ga ga goshi to nan ba za a aza hanci ba sai dai ya ishara har kusa kun gane wato su sujuda ala al-anfi inna ma yutlabu taba'an lis-sujudi ala al-jawhati domin sujuda aza goshi aza hanci yana bin azar goshi ne saboda haka tunda goshi bai kai ba a ce sai ya azahanci hanci fa haitu sakada farduha sakada ha saboda haka tunda ya zan ba ya azar goshi to mai bin goshi shine hanci ya fadi fa in waqa wa sajada ala anfihi to in ya zan bai ya azar goshi saboda kuraje amma ya aza hanci fa qala ashabu jazu'uhu ya ashabu ya ce ya ishe shi li'annahu zada ala al imani domin yayi kari har bisa ga ishara فإن سجد على كور imamatihi sau ko kauri imamatihi fa bil mudawwana yuqra in mutum zai sujuda sai ya aza wato abin سحكا rawani akan goshinsa haka don kada shi taba kasa to abin nan cikin mudawwana ya ce yuqra wa yasifu makaruhi ne amma al-sallah ta yi kyawu idan kana kadara tsakati wa ne in ya zan nadi ɗaya ne ko naɗi biyu allati fataini bi an takuna min shafin rafi'in ya zan kamar abin nan um, um, alawayya ne wanda yake madaukaki wanda yake wanda ba mai sauri ba guda ko biyu to ba ko eh eh mace ba rauni gare ta ba raunin jiki eh tana da ƙarfi eh to kamar mutum wato don saboda girman kai ya sa kuma wani ya ya ajiye sa eh makaruhi ne eh wato bashir bi kaffaika al-ard yadayka musawiyatayn ila kuma lokacin da kake cikin sujuda wato za ka abin nan za ka um, gama jiki da ƙasa wato ga tafunanka ba su da ne dai kada mai shin hannayen ka hannayenka mustawiya ta ne alƙibla duk sun daidaita zuwa ga alƙibla kun gane ko wato uh, mustahabbi ne wa ulil zalika alqarafi bi annahuma yasjudani su ma suna yin sujuda wa tawajjahani da ha saboda ka sai su fuskanci alqibla wa amma su wa amma sujudu nafsuhu ala alyadaini Ka كالركبتين وأطراف fa فسنة amma a waɗannan duka su kai ga ƙasa sunna ne wato hannaye buwayu abin nan kanun yatsu wato aza su ga ƙasa sunna ne amma kuma ka sa hannayenka ya fuskanci alƙibla mustahabbi ne ya yi daidai da abin da mun ka ce to shi nan ta ji alhuma hazo uzunai ka to nan ne an ka ce za ka azanya abin nan za ka azanya kunnuwa daidai da hannayenka daidai da ka wajen su duda amma wajen allahu akbar an ce daidai da kafaɗinka ko abin da ya kasa kun gane ah, audu na zalika abin da bai kai ga kunnuwa ba wa kullu zalika wasu ko wani kai ko daidai ka aza da um, abin nan kunnuwanka ko sun ka kasa kaɗan wannan babu laifi amma kada kai su judan rango ka aza hannu abin nan eh,

ko eh, eh. makaruhi ne akan shi hida ah, gaira annaka la tabtar shi ka sai dai don kai ba za ka shi hida waɗannan ba ba za ka yi su ka shi hida kwance ba kamar kwancin kare fil ga kasa kun gane wala ta lumu ala daika ila jambayka kuma ba za ka hada wannan waɗannan da mutsawa ta ba za ka hada su ga ga jikinka ba walakin tujannihu bihi ma tajnihan wasatan sai dai ka nisanta da su nisanta wanda yake mutawassidi kuma kada ka bankare su wata kuna rijlaka fi sujudika qa'imatan sannan qahahunka su zan tsaye akan yatsu kada ka kada ka yi su kwance wa buduna ibhamaihima ila al cikin wato ya tsunsu zuwa ƙasa haka wata ƙuru sannan ka ce in shi ta wato ka ce in shi ta fi su judika subhanaka rabbi zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li wannan ita ce addu'ar da ake son yi kun gane ko ko kuma kai tasbihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wata duk fi sujudi in shi ta kana yin addu'a cikin sujuda in kaso kuma ana son yin addu'a cikin sujuda domin an ce inda mutum yake kusa zuwa ga ubangijinsa a lokacin da yake cikin sujuda hmm? ya ƙari zalamtu na fa ghafir li ni eh, kana ta kuma Allah shi bani aiki mu ba da eh ko da Hausa in baka iya larabci ba eh da me nake yi duk wanda ya yi ko tasbihi dai ko addu'a dai ko wannan

wata su juri ka in shita wa laysa li tuli zalika waqtun babu wani lokaci da za a ce minti kaza kun gane ko wa aqalluhu an tadma inna mafasil kamar hi karancin sa dai gabubuwan ka su natsu mutamakkinan duk wata sun natsu komai ya tsaya sosai cikin su sujuda kun gane subhanaka rabbi zalamtu nafsi wa amiltu a tsarki ya tabbatar ma ubangiji na na na zalunci kaina na aikata abin da baya da kyau ka gafarta ni sun matarfa urasaka bit takbir lokacin nan kuma bayan ka gama wato sai ka ɗauko abin nan wallazi masha alaihi wato abin nan bayan ka nan ka ɗauko kanka bai taka da kabbara kana ce Allahu akbar ba ce ake sai kayi zaune sannan ka ce Allahu akbar ba fata jilisu sannan ka zauna fatu siniri jilakal yusra fi julusika ka karkatar da kawarka ta ta hagu ga zamanka baina na zama tsakanin sujuddai watan sugul yumna ka kafa dama wa butun asabiha illa alli cikin yatsunta zuwa ga ƙasa wata rafa'u ya da sannan ka dauke hannayenka an al'alla ƙasa al'arku ba ta ka aza bisa goyyanka kun gane wato yaya kenan wani bai gani kama haka ko a eh. kama mutum ya haka ko zauna in gani <laughs> eh to abin nan um, abin nan um, um, guwa ta hagu an ce wato ka karkatar da ita zuwa ga gaba gare ka Eh. kuma lokacin da ka aza hannayenka sai ka azan ya su abin akan abin nan cinin ka sai ka aje su mike kuma kada ka aza eh, abin nan eh, ya ka aza shi tsaye yadda yake fuskanta alƙibla babban yatsa na dama kun gane eh eh zai miƙe su tsaye ba buɗe ake ba sai wurin rufuni kawai ake buɗewa wani yatsa wanda ce kada ya a ci an kai ya fuskanci an kibla da ya tsunsa eh? ba mu kai can ba ta kwanya zuma a tsakanin su duddai eh. eh? sujudar da ya ta farko ya ɗan zauna wannan zaman ba wani abin da zai ce ko kuwa dai babu wani abu zai ce amma in ya so yana iya addu'a ya ce abin nan um, Allahumma ghafir li warhamni wa'fu anni wa'afini kan kan ne akan makaroni ne ke eh. ah, an ce wato sallah akan wadda zuma haka makaroni hmm. kamar yanzu nan misali wasu shi da masallaci akan makaroni ne wannan ba kamar shi hida bane kuma kowa akai zaman zaman game da zaman hmm. saboda halin matsuwa sai da mana ba zan iya yin da to gwargwadon hali bayan zama ya tabbata sun mata jidu sani sannan ka yi sujuda ta biyu kama fa'alta awwalan kamar yadda ka aikata tun farko kun gane to bayan haka nan ba za ka komo zaune ba sun mata komo min al'adu sannan ka tashi daga ƙasa kama an ta muta midan ala ya kamar yadda kake kana mai dogara bisa ga goyayyanka kun fahimta ko ba sai ka komo zaune ba ah, ai hala kaunuka sabitan alama anta alaihi min adamin julusu ba za ka zauna ba ah, wato wa share bi qaulihi kama anta ila raddi qauli hanafiya hanafiyya la yaqum mutamidan ah, mutamidan qala ibnu umar in jalasa summa qama fa in kana amidan istaghfar la in hayya zauna sannan ya tashi to inda gangan ne sai ya roki Allah gafara wala shi alai ba komai gare shi wa in kana sajada ba da salami amma inda mantuwa ne ya zauna sannan ya tashi shi ba adiyya wal mu'tamadu la sujuda alai amma abin da aka dogara gare shi babu sujuda domin sai in ya tsaya ya da tsorai kun gane eh. to kamar wajen wanda mutane ke sa jirgin fa a wajen zama ban san abin da kake nufi ba wannan makaruhi ne shi ne iqa'a inda na ga ana bayan kabara an kabara wannan ko kuma wace tsayuwa shin sakin su za a yi haka ko ko sakin su ake kaba al'ada miƙawa haka ko ko dai a sakin su bisa ga al'ada na ga wasu sukan dan miƙe su haka hmm. za ta rage ujalisan lita komin jirusin ba za ka komo zaune ba don ka tashi daga tsaye kun fahimta kun isharace ila mukhalafata shafi'a alqa'ilina annahu yaqumu ila rak'ati thaniya wa rabi'a min julusin wani na cewa wato maliki abin shafi'iyya sun ce wato raka'a ta biyu da ta hudu duka min julusin ala jihati sunna sai kai zaune sunan ka tashi kun gane ah, walakin kama zakartu la kamar yadda ni ambata ma wa tukabbiru fi hali qiyamika kuma lokacin da kake cewa Allahu akbar sai ka tashi da kabbara sun mata taqra'u sannan ka sake karatu kama karata fil ula kamar yadda kai karatu na farko cikin tibalin fasal da cikin asuba muke aw duna zalika ko karatu wanda ya kasa karatun farko an fi son karatun farko ya dan ya fi tsawo kaɗan wata ru'al misal zalika kana aikatawar ka matsayin farko an daidai gaira annaka taqanutu ba da ruku sai dai kana yin kunuti bayan ruku'i wa in shi ta in ka so kanatta qabla ruku'i kana yin kunuti bayan ruku'i gabanin ruku'i ba da tamamin qira'ati kun gane ko wato shi kunuti ana yin sai da an ka ga dama ko gabanin ruku'i ko bayan ruku'i ukhtulifa fi zamanil qunut an yi saɓani ga wurin da ake yin kunuti hal huwa qabla ruku'i shin gabanin ruku'i yake aw ba'da ko bayan ruku'i wa fi hukmi hal huwa fadilatun mustahabbi ne aw sunnatun ko sunna ne fa annahu sunna fa in tarakahu wa lam yasjud wa lam yasjud lahu batla salatu bisa ga cewa sunna ne in ya bari bai yi sujuda ba sallah ta bati wala annahu fadilatu in ku an ce mustahabi ne wa in sajada lahu badla salatu in ya bashi ya sujuda don barin mustahabi sallata baci in kana sujudu qabla salamin qawliya ne wa zahir kalamul musannif annahu ba'da ruku'i kuma abinda ake fahimta daga mai risala bayan ruku'i ablalu yafi to wannan shine magana ibn habib wal mashhur annahu qawla ruku'i amma mashhuri wato gabanin ruku'i ablalu yahi lima fi sa'idu abinda a cikin bukhari annahu sallallahu alaihi wasallama su'ila a huwa qabla aw ba'da shin abin nan ruku'i abin nan kunuti gabanin ruku'i yake ko bayan ruku'i wa qala qabla gabanin ruku'i wani ma fi min ar-rifq bil masbuq kuma wannan idan an yi idan an yi kunuti gabanin ruku'i to akwai sauki ga wanda an ka tsere ma yana iza zakwa ya samu raka'a kun gane ko wali annahu alladhi istaqarra alaihi umar radiyallahu anhu kuma akan wannan umar ibn khattab ya tabbata duka dole sahabata gaba ga sahabbai wal mashhur annahu la yarfa'u yadayhi kuma abinda an mashuri. lokacin da yake ruku'i ba zai dauki hannaye kamar yana addu'a ba kama eh, la yarfa'u fi ta'min kamar lokacin da yayi yayi fatiha lokacin da yake cewa amin ba zai dauka hannaye ba da fi du'a tashahhud ko fi du'a tashahhud haka nan cikin addu'ar tashahhud wato lokacin da ya yi yayi ya yi salati ba yana yin addu'a kamin ya ci asalamu alaikum ba abin nan kamar Allahumma inni as'aluka ko inna nas'aluka masu sa'alaka bihi Muhammadun abduka wa rasuluhu wa inna wa na'udhuka min mas'alaka minhu Muhammadun nabiyyuka sallallahu alaihi sallam ba za ka ɗauka hannu ba da Hausa in bai iya da larabci ba li'annahu du'a wa idza nasi'a wal israr bihi abdal kun mutun shi wannan ruku abin nan yayi kunuti boye yafi li'annahu du'a domin addu'a ne wa idza nasi'ahu qabla ruku'i ta bihi ba'da sai dai idan mutun ya manta bai yi ba gabanin ruku'i to in yayi ruku'i shi zo da shi wala yarju lahu min ruku'i amma in mutum har ya manta ya tafi wajen ruku'i to ba zai ce ya komo shi shi don ya koma ga ruku'i ba idan ta zakara in ya tuna ko in a fasada salatu in yana cikin abin ya yi ruku'i sai ya komo don shi kunuti sannan ya komo ga ruku'i to ya sallar shi ta baci li'annahu yarju min farlin ila mustahabin domin ya ba farilla ya komo ga mustahabi wahatu da fil mazbuqi bi raka'atin an yi khilafa ga wanda an ka tsere ma da raka'a guda ba ya ta ya iska raka ta ƙarshe wadda ake yin buruti ba to in ya tashi zai sake zai rama ta farko ko zai yi kunuti ko ba zai yi kunuti ba wakila ya kanutu an ce zai yi eh, fi kaza ya hagaran kuma waccan wakila la ya kanutu wasu ka ce ba zai yi ba wal mashhuru ah, wajhu zalika bi an wa huwa al mashhur shine mashhuri kenan ba zai sake ba Eh, bi annahu ya eh, qadi rakata al domin yana rama wa raka'a ta farko wa hiya lam yakun fiha qunutun ita ko babu qunuti ciki wallazi ya katalihin nazar amma abinda da yake tunani na hukunta wa annahu ya qanutu sai qunuti fi rak'atil qada'i ga raka'a ta ranko li'annahu min babil bina'i fil af'ali wato shi ruku yana cikin ayyuka ne ko yana cikin maganganu in an ce yana cikin ayyuka ne domin addu'a ce to zai sake domin ga ayyuka duka mutum ci gaba yake yi kamar raka ta wadda ya fara yi wadda ya baro in zai rama ta kamar aiki yake yi magana ta kabbarori su da yake canzawa kun gane ko mutu aiki ne ko ko abin nan ne ko kauli ne in ce aiki ne zai sake shi in ce kauli ne ba zai sake shi shi ne da mutum ya tafi ruku bai yi ba sai bayan ya tsago daga ya iya yi kana bacci wajen <laughs> eh. kabara mun wuce wannan magana tun ba. na cewa ba za ka sake ba domin kana rankon raka ta farko eh, bisa ga cewa shi kunuti ba aiki ba ne kaudi ne shi ne mashuri abinda mashuri malamai da ya so faɗi haka nan yana yi wa mashhuri ne amma ba shine mutamadi ba wanda shi hujja mai karfi shi ya an kafi yayin da suke yin wannan hmm? wane ne mutamadi eh? Eh? ko wani kayi duk ɗai yayin da suke yin kunutun mutum shi su in ka ɗauka aiki ne ka sake in ka ɗauka abin nan ƙauli ne ba za ka sake ba hmm? ne ne? Eh ta yi yayin da su suka karanta kunutun eh? yayin da suka karanta kunutun wanda ya zo amma wanda ya yi abin ya kaji an ce umaru na khaddabiya gaba ga sahabbai haka yake yi kana son ka saba masa kan kallau menene dalilin jayayya akan kunutun ne yanzu wanda yake hana da wasu eh wato abin nan akwai wani abin nan malami malamin hadisi wanda ya yi littafi na abin nan

ya fatiha sai mance ban gane ba sake daga farko yawa masarufi ne ya samu haka guda a sana ba eh ta tashi ka ta biyu da karatun fatiha sai mance suna? ta wurin ta idan ya gama ya zai yi na kamar mutuwa zai wujuban zai yi ƙabliya domin ya bar karatun sura ya bar abin nan ya bar tsayinta kuma ya bar uh, asirtawa ko bayyanawa wani bayani wai ba su ji ba

ya bai ta ba ya yi zaune kawai to in liman ya sallama ya sallama bayan liman shi kenan liman ya dauke masa kauliya to war kunut shi lafzinsa shi kunuti wato lafzinsa yadda yake اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق wannan shine labzinsa ma'anar shi Allahumma inna nasta'inuka asalinsa sura biyu ne cikin Qur'ani wata abdullahi ne mas'ud ya tabbatar da shi amma riwaya usman ibn affan babu shi wato ba qur'ani bane sai dai ko da yaushe annabi na abin nan kuma abdullahi ibn mas'ud ya ɗaya bi rabbil falaki da bi rabbin nas ya sa waɗannan surori biyu ya ɗaya da wannan can surori biyu yana ya ɗauka kenan addu'o'i ne waɗancan kawai ba ba ba bane Allahumma ina inuka ya Allah mu muna neman taimakonka wa nastaghfiruka muna neman gafararka wa bi bika muna imani da kai wa natawakkalu alayka muna dogara gare ka wa nakhana'u ka muna kankan da kai zuwa gare ka wa nakhala muna tubuwa wa natruku man ka muna barin wanda ke kafirce ma duk wanda ya kafirce ma muka in riga ne mun tube shi mun yar kun gane Allahumma iyyaka na'budu ya Allah kai muke bauta ma walaka nusalli saboda kai muke yin sallah wa nasjudu muna yin sujuda wa ilayka nas'a kuma zuwa gare ka muke tafiya da gaugawa ko kuma muke aiki na aikin ta'a. wato ko wani irin aiki ne na jumu'a ne na hajji ne na umra ne na safa da marwa duk dai zuwa gare ka wa nahfidu muna gaugawa narju rahmataka muna fatan rahmatka wa nakhafu azabakal jadd muna tsoron azabaka da an mai tsanani ah, kun fahimta ko inna ka bil kafirin mulhiq wato azabaka ga kafirai mai riskuwa ce eh eh ba a yin karatu sallah da su ثم توالى في السجود والجلوس كما تقدم sannan ka aikata ga zama bayan kai kunuti ba sai ka yi rukuni ba kuma abin nan mm, ka yi sujuda da zama kama ta kaddama kamar yadda ya gabata min wasu na sifa fa idza jalasta bayna sajdatayn in ka zauna tsakanin sujuda biyu nasabta rijlaika sai ka kafa guwayyanka wato kafar ka na ta dama wa buduna asabiha ila alli cikin yatsunta zuwa ga ƙasa wata naita liyusura ka karkatar da hagu wa ablaita bi aliyatika ka sadu da kasa da tuwan ka illa ali zuwa ga ƙasa tuwan ka ta hagu ta kai ga ƙasa sannan wannan ko ka aza ta gaba gare ka ko karkashin ta dama kun gane wala ta kauzu ala rijlika amma ba za ka zauna akan kan ka ta hagu ba al yusra wa in shi ta hanaita bi yumna ta dama ita kuma in ba ka iya aza yatsa haka ba ka iya aza yatsa tsaye to sai ka aza shi kwance Eh, amma wato yana dibin alƙibla faja alta jamba bahamiha ka sanya gefen babban yatsanta ilal ali zuwa ga ƙasa wato kenan haka kada ka abin nan kada ka sake ta haka kwance har ba ta fuskanci alƙibla ba wannan kuwa su in yi haka nan halal ne sun mata ta shahadu sannan ka yi tahiya wato ita kuma tahiya sunna ce ga lafzinta wata shahudu a lafzinta shiya a tahiyyatu lillahi zakiyatu lillah a tayyibatu salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن شيني لفظ تهيئة wato ma'anar shi tahiyyatu lillahi wato gaisuwoyi sun tabbata ga Allah kun fahimta ko azzakiyatu lillahi sannan kalmomi waɗanda yake masu ƙaruwa wato ayyukan kwarai waɗanda yake kullum ƙaruwa suke sun tabbata ga Allah ko kuma abubuwa masu tsarki sun tabbata ga Ubangiji a tsayi salawatu lillahi sannan salloli waɗanda yake tsarkakakku waɗanda yake babu riya ciki na Allah ne kun fahimta ko hmm. wato sun tabbata ga ubangiji ah, assalamu alaikum aminci ya tabbata gare ka ayyuhan nabi ya kai annabi wa rahmatullah da rahama Allah barakatu da albarkashi assalamu alaina wa ala ibadillah salim kuma aminci ya tabbata akan mu kuma da bayan Allah waɗanda as-salihai kun fahimta ko to nan kila innahu ismu min asma'i shi assalamu da an kace suna ne daga cikin sunayen Allah in sun ma kila min addu'a ila alkhair ba ka nan ka dauke shi ya addu'a wato assalamu alaikum aminci tabbata gare ka Mun gani kenan inda duk mutum yayi sallah yawa annabi addu'a sannan kuma yawa kansa addu'a yawa salihai addu'a don haka ake son halartar masallaci in ka tsaya gida ka yi sallah kai ɗaya baka sami Eh, baka samu wannan addu'a na na musulmi ba ashhadu an la ilaha illallah kuma ina shaidar ba abin bauta ma da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika lahu shi kadai ba abokin tarewa gare shi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaidar muhammadu bawansa ne kuma sa ne kun gane ko wannan shine tahiya wanda yake abin nan wanda tsaya salihin dai bai ta tashahhud ba akram kallah to an ka ce bai ta shakur ba eh. ba ka ɗaukar na ɗuwar yanka ka aza akan ƙawar hagu eh ka sa ta gaba gare ka ita makaruni ka ya sallah ba ta ɓaci ba menene bai ya gabatar da mukaddamar tashakkur Hmm. ni lafzan wannan tafiya nake jin da eh, shi ne an kafe so domin shi ne umarun kaɗa biya faɗa cikin wani ma da su akwai daga abubuwan abin da suke karawa in ka so da ke na abin da aka fi muhaji ya kara eh, ko da yake wata akwai akwai sadaki akwai kuma واشهد ان الذي جاء به محمد حق وان الجنه حق وان النار حق وان الساعه لا ريب فيها وان الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى انبيائك المرسلين وعلى اللهم اغفر لي ولوالدي ولائمتنا ولمن سبقنا بالايمان مغفرة مغفرة عظمى اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد النبي وأعوذ بك من كل شر استع... من كل شر استعاذك منه محمد النبي اللهم اغفر لي ما اللهم اغفر لنا ما قدمنا ما أخرنا ما اسرنا ما أعلنا ما أنت أعلم به منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأعوذ بال... وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار وسوء المصير wato wannan shine ake karawa idan mutum ya so assalamu alaikum yuhan nabi wa rahmatullahi barakatuh wannan shine mutum ke karawa idan ya so assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin wannan shine mutum ke karawa in ya so ma'ana shi wa ashhadu anna alladhi ja'a bihi muhammadun haq ina shaidar abin da muhammad ya zo da shi gaskiya ne ah, wa aljanna ta haq wato aljanna kuma gaskiya ce wa anna an-nar haq kuma wato wuta gaskiya ce kun fahimta ko ah, wa anna sa'ata atiyatul arabi fiha kuma sa'a tashin kiyama mai zakkuwa ce babu shakka gare ta wa anna allaha yab'athu man fil qubur kuma Allah yana tayar da wanda a cikin kaburka duka Allahumma salli ala Muhammadin ya Allah kai salati ga Muhammad wa Muhammadin ko kai salati ga dangin Muhammad wa Muhammadin tausayin Muhammad wa Muhammad da barik ala Muhammadin albarka ga Muhammad wa Muhammad Ibrahim wa ala ali ibrahim kuma da dangi ibrahim fil alamin cikin talika innaka hamidun majid kai ya ya ubangiji hamidu wanda ake gode ma ne majid mai girma Allahumma salli ala malaikatika ya Allah kai salati ga mala'ikun kal muqarrabin da makusanta daga mala'iku makusanta ga mala'iku sune mala'ikun nan goma waɗanda yake an aiko wa an biya ka mursalin kuma ka yi tsira ga annabawanka da manzanni annabi shine wanda Allah ya ba wani abu don shi shi kadai in an ce ya gaya ma wani ya zama manzo Allah wala an azma ili kuma ka yi tsira ka yi salati ga mutanen da ke bin ka duka mutanen da'ar ka ajma'in gaba dai Allahumma ghafir li wal walidayya Allah kai gafara gare ni kuma kai gafara ga uwaye na uwa da uba wali a'immatina kuma kai gafara ga shugabanninmu wani ma sabaqana bil imani kuma kai tsira ga wanda ya waɗanda suka gabace mu bil imani magakatta azuma wato gafara wadda a yanke wato abin nan babu taraddudi eh, Allahumma inni as'aluka ya Allah ni ina roƙonka min kulli khairin sa'alaka minhu Muhammadun nabi ko ina roƙonka ko wani alkhairi wanda yake Muhammadu annabin ka roƙe ka shi wa'udu bika min kulli sharrin ista'azaka minhu muhammadun nabi kuma ina neman tsari gare ka ga kowane shari wanda yake muhammadu annabin ka ne neme ka tsari gare shi da gare shi allahumma ghafir lana ya allah ka kai gafara gare mu ka gafarta mana ma qaddamna abinda mun ka gabatar wa ma akharna da abinda mun ka jinkirta eh, wato abinda mun ka aikata da wanda ba mu aikata ba wa ma asarna da abinda mun ka yi koye wa ma alana da abinda mun ka bayyana kuma an ta'alam bihi minna da wanda yake kai kasan shi daga gare mu ko ko kai ka shi musanin sa rabbana atina fid dunya hasana ya allah ka ba mu abu kyau cikin duniya wa fil akhirati hasana kuma cikin lahira ka ba mu abu kyau wa kina azaban nar ka tsare mu daga azabar wuta wa a'udhu ka min fitnatil mahaya ina neman tsari daga gare ka ga fitinar rayuwa wato duk abin da ke dauke mutum daga ayyukan alheri wani mamata haka nan kuma abin da yake yana fitina ga abin da mutuwa an ce lokacin da mutum ke mutuwa shaidan zai halarce shi ya tsora cewa abin ya mutu aka addinin yahudanci ko akan nasaranci kun fahimta ko mutu aladinin nasara ko kowa khairul adiyani shine mahicin addinai ko kuma wasu wani ya zauna hagu gare shi ya dora cewa ka mutu akan addinin yahudanci shine mai cin addinai bayan kana man ya tawalla qawla ruhihi malaikatu rahma wa innahum idza nazalu fi shaytan wa ma idza nazalu farra shaytan in ya zama wadanda ke karbaran shi mala'ikun rahama ne wanda yake ana tsammanin rahama gare shi lokacin da sun kasa kusan shi ya gudu ah, abin da wa mata al-islam shi mutu akan musulunci ibn umar ya ruwaito wannan kun gane wa min fitnatil qabr kuma Allah ka tsare mu daga fitnar qabri fitnar qabri shine tambayar da ake wa mutum cikin qabri wato mala'iki ya zo ya tambaye shi wane ne ubangijin ka wane menene addinin ka ko wane ne manzon ka eh, in ya zama da Allah ya nufa da tsira ne ya ce ubangiji na Allah kuma addini na musulunci sannan annabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce nun kana matul arush ka yi bacci kamar yadda amarya ke yin bacci wannan fahimtar masu yi dajjal kuma ka tsare mu daga fitinar mai shahufa albarka a dajjal wato mai koyewar karya mai koyewar gaskiya dajjal kullum dajjal ya koya abu wato ka tsare mu daga wannan wanda ke koyewar gaskiya wato an ce li'annahu yadda irububiyya dajjal yana da awashi Allah ne wa tattabi'uhu al-arzaq kuma arzuka abubuwa na na wadata suna biyan sa kuma tabi'ahu kafar duk wanda ya bi shi ya kafirta wal iyad billah wa huwa yasruku dunya kullaha illa makkah wal madina lokacin da ya bayyana shi dajjal zai shiga duniya duka sai makka da madina wannan ya nuna kenan ba mutum guda ɗaya bane kuma bai shiga baitul maqdisi وجبل الطور كم بذل شقاء وجبل الطور فإن الملائكة تعرضه أنها بالمواضع واتو ملائكونا قول شدك وإنه وليلي ويبقى في الدنيا أربعين يوما زي زونا شكل دنيا وقانا أربعين وقد روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال يثبت الدجال في الأرض أربعين يوما الدجال زي زونا وقانا أربعين yawon kasara yini guda kamar shekara wani yini kamar wata wani yini kamar jimu'a wasu ayyaru ayyami ka ayyami ba amma sauran kwanuka bisa ga kamar na al'ada kulna ya rasu lalla ba rasulullah fa zalika al-yawm alladhi eh, kasaratin yakfina fi salatu yau wannan yini wanda zai zan kamar shekara kamar azhar da al'asar da magriba da sha'i za mu yi aishe mu ya ce la da hu qadara ku sai ku qaddara mai gurgudan abin nan lokuta ga agogo sai ku kaddara kuna sallah kenan an yi mai suna masihi da annahu ya al-ard da fi zamanin kasirin duk zai ya wace kasa wato cikin dan lokaci kadan wa huwa al-arba'una yawma shine kwana 40 wadanda an ambata cikin hadisi dajjal وصفة annahu بالدجال لأنه haqq an yi mai dajjal dajjal ya koyi gaskiya domin yana koyewa gaskiya ma kudin min dajjal idan satara in ya koyi waga a ya rufe gaskiya wannan farki bai na huwa na isa alaihi salam wato isa ana ce mai da dajjal ana ce mai abin nan masih wasu ne isa alaihi salam masiha an yi mai suna masih ya siyahati fil alli domin duk zai ya dore yawo cikin kasa yana yana wa'azi da ajalin itibari don a kula da abin da Allah ya saukar shi ko yana yawo don abin nan yana don ya shahe shirya wadda jal masihu dala shi ko ya tafiya yake don ya ya bayyanar da bata uh, shi ko wannan ya bayyanar da gaskiya wato don haka ke masihul huda wancan ko masihu dajjal kuma ومن عذاب القبر nar Allah ka tsare mu daga azabar wuta وغوتا وسوء المصير da mugunyan makoma assalamu alayka ayuha nabi wa rahmatullahi wa barakatuh amince tabbata gare ka ya annabi da rahama Allah da jin kansa wanda albarkokinsa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin amince tabbata akan mu kuma da bayan Allah da bisa bayan Allah wanda ake salihai kun ga wata idan mutum na son ya samu addu'ar salihai kullun shi zan mutumin kware kullun sai ya taimaka masa addu'a hmm. shi wannan da mutum eh in ba mutum bane ana cewa zai rubuɗe ka akan makalla mm. wannan da aka ce zai kasance rana guda kamar shekara na amfani da su mm. zai zama ba rana ba dare ne kawai har wannan lokaci eh wato abin nan yana yiwa ba rana abin nan rana ɗaya ko ko dare Allah sai ya zo <laughs> eh haka ne don fitina ne Allah ya tsare to eh, summa eh, taqulu assalamu alaikum bayan ka gama tahiya sai ka ce assalamu alaikum taslimatan wahida wato sallama guda an yaminika ta kasu da biha kubala ta wasuka za ka yi nuhi da ita gaba ga fuskar ka assalamu alaikum amma wata ta yamanu da ra'asa ka da manta da kanka kalilan karan haka za ya fa'al imam haka limami ke aikatawa wa rajulu wahadahu da mai sallah shi dai assalamu alaikum wa amma al amma shi mai biya fa yusallimu wahidatan sai ya sallama guda ya ce ya mana biya zai damanta da ita kalilan kaɗan ya ce ya yi haka assalamu alaikum waya ruddu salamai da wata al'imam da limamin kubalatahu wajen liman assalamu alaikum waya shiru biya ilai shi ishara zuwa ga liman waya ruddu alaman kana sallama ala ya sarihi illan wata in yanzu akwai wani wanda yake yayo mai sallama daga hagun kuma ya koma gare shi assalamu alaikum wata ya mai da sallama kenan fa in lam yakun sallama alaihi adu in ba wani wanda ya mai sallama daga hagu lam yarudda ala yasari shi an bai mai da komi ga hagunsa eh, sai ya ci assalamu alaikum kun mai fi assalamu alaikum da domin asalin wayan zaman limani gaba yana haguna amma bin mun ba zan ci eh? yana haguna eh. amma bai mun sallama ba ya ba zai ma sallama mutum da zai sallama sallah ba su sallama ta za su yi ta sallah wannan eh, ba su iya sallama ba ke wanda ke hajjujuwa da kansa bai iya sallama mukar na da sani mukan ta shahin samu gani wa hada salamu fardun bila wato sallama ta farko wanda mutum zai ce assalamu liman ko mai sallah shi kadai wato farilla ce babu wata khilafa tsakanin malamai ala kulli musallami ko ya faɗi wani lafzi ah, ai bi ta'rifi kun tilas ne da al ba zai ce salamun ba ba zai ce assalamu alayka ba ولو ولو عليكم ولو قال عليكم السلام او سلامي عليكم او سلام الله عليكم او azkara an yace salamun alaikum lam yujzi wato in yace salamun alaikum salami alaikum sallama a akan ku ko ko alaikum salam duk bai ishe shi ba sai dai ya ce assalamu alaikum kun gane wa hal yutafaru ila niyyati al-khuruj min yaftakiru ila niyyati al-khuruj min as-salati am la qaulani kuma lokacin da yake ce assalamu alaikum shi yana bukata ga zuwa ga niyya wato ya san da yake ce assalamu alaikum amma wanda yake ya kama ta abin nan assalamu alayna assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa huwa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu assalamu alaikum da san bai san ya sallama ba wannan sallama shi ta yi koko ba ta yi ba don bai san ya yi sallama ba ya haɗa ta yi ko ya tafiya eh, eh? a nan wani na so yi tambaya kamar jiya irin wannan don wani ma kamar wajen kafara aka ina ko wajen ruku ya mance ce assalamu alaikum nan ya fita sallah kenan ko kuwa ka tsaya mu yi wannan ta ka gane ana cikin wani ko wani kun gane niyya wannan ya nuna niyya wato ka yi abu kasan kana yi shi an niyya in ya yi bai san yana yi ba ta ishe shi ko bata ishe shi ba kaulani mashkurani ko wani kauli mashkuri ne ku kama yufidu yi ibn arfa amma abin da ya rinjaya adamul ishtiradi ko mutum bai san ya sallama ba ya yi domin sharaɗin niyya ta zan farko amma ga ƙarewa ko ba abu ta yayi lakin yin dabul itiyanu biha wato amma mutum lokacin da yake ce assalamu alaikum ya sanya yana fita daga sallah na'am ma ajaza an taslimata tahlil jumlatan kharaja min as-salati bi niyyati wanda yake bai ce assalamu alaikum saboda ajamanci bai iya cewa haka nan to shikenan ya da ka eh. ta yi mana ta wahina idan ta kuna niyyatul khuruj wajiba amma nan kenan niyya wajiba ce ya san ya gama sallah wala yazkuru anhu salam bil ajazi an baɗi amma in yana iya faɗin wani kamar ya ci assalam sai dai bai iya faɗin alaikum to ba ta faɗuwa. حيث كان ما يقدر عليه ما ما, ما يقدر عليه له له معنى عند yake abin da yake iyawa yana da ma'ana kamar assalam kun gane ko amma da ya ce asdai wannan bai da ma'ana to wannan kenan ya faɗi kenan idan mutum ya faɗi as ya fasa dan wajen idan na faɗa da harshen da iya ba ba ce ka wala da harshen da ka iya ba

amma in ka ce ka gama sallah kamin ka yi ne fita babu sallar ka don ka karya ta wanda bai iya cewa shi ne nace in ka yi niyyar ka fita sannan ka yi magana to babu komi amma in ka yi magana tun ka yi niyyar ba mun gane to taslimatan wahida an yamini ko an taslimatan wahida an yamini ka taqasudu biha qabalata washika wata tayammunu bi rasika qalilan haka zai wa al-imam wa rajul wahdahu yani abinda yake nufi anna sifata salami tahtalifu bi ikhtilafi al-musalli wato sallama tana sabawa da sabawar mai sallah fa in kana imaman aw fadhan in ya zan liman ko mai sallah shi kadai fal matlubu min kulli minhum min kulli minhum abinda ake nema ga kowane ɗaya daga cikin su an ya ce bi taslimatin wahida ya zo da sallama guda jihata wa shi jiha kuskashi. wa wa ya ce bi rasi sannan da manta da kansa kalilan kadan fa huwa yabda'u biha ila al-qibla zai fara zuwa ga al-qibla assalamu alaikum ويختم بها مع ma بقدر ما ما تراثه وحده وشي a shigabanta da ita gwargwadon wanda a baya gare shi zai ga gehen fuskar shi kun gane ya samata wasu alaji hatin na da wannan juya wannan haka mustahabbi ne wani sannan jihar bi taslimati at sannan wannan sallama ta farko yin ta bayyane sunna ne Ni kulli musallin da dukkan mai salla ko da mai biya ne wa amma taslimatu gairihi amma sallama wadda yake ba ta fita sallah ba wato ta mayarwa wala ya tasawwaru illa min al wannan ko bai yiwa ba a sallama ta biyu da ta uku sai daga mai biya domin limami ba zai yi ta ba fal ablalu fiha asiru abinda ya fi mutum shi wani ita asirce bayan ka ce assalamu wato haka mutum zai karkata assalamu alaikum kawo rikici ba wato tare da namiji wa amal fa jaruha an tusmi'a nafsa mace wato za su ce salama yadda ita za ta ji kawai wani da mun jari ta kabe ta iran bayan haka fi haƙƙi kulle musallin kuma abin nan kabbara harama ita ma abin nan mustahabbi ne a bayyana ta ga dukkan mai sallah ka gairi ha kamar abin nan kamar wani ta sauran kabbarori mustahabbi ne a bayyana lil imani ga limanin bisa filmamu banda mai biya kalfaz kamar mai sallah shi kadai in ya koyi babu da wa ya sabu lil imam jazmat taslimi wato an so ga limani wato yayi jazma wato ya daure sallama assalamu alaikum assalamu alaikum wato kenan kada shi abin nan eh, kada eh, kada ya saki ai ma bai yiwa domin alaikum dama yin majlumun ne ka saka biratul ihram Allahu akbar Allahu akbar ba yi ce Allahu akbaru kun gane to din suna jin shi assalamu alaikum assalamu alaikum la Allah ya sabi kuhul ma'amu fihi ma wato ba su aja wato ya ce assalamu alaikum domin inda ya ce assalamu alaikum shi mai shi limami yana yiwa mai biya ya sallama tun bai kare ba ya bata sallar shi wal murad bihi al-istira'u min ghairi madda abinda ake nufi wata gaugawa ga limami assalamu wa inna ma imami wato an nema ga limami da mai sallah shi dai al-ibtida'u biha ila al-qibla wato wajen ya fara waje al-qibla li'annahu ma ma'muran bil istiqbal fi sa'ir arkan salati domin uh, ana neman liman da mai sallah shi kadai su fara fuskanta alƙibla sannan su kare wassalamu min jimlati arkana sallama ko yana daga cikin jumlar rukunan sallah don haka da fara assalamu alaikum illa annahu lamma kana yakharju bihi min as-salati nudiba infirahu da yake wato zai kare sallah da shi to ya juya don ya nuna ya kare sallah fi asna'i wato saka shi ila jihar yamini assalamu alaikum falau sallama ala yasarihi qasida at-tahlila wa lam yusallim ala yasarihi lam tabqi salatu da ya ce assalamu alaikum wa jahawu sallati tayi ala al-mashhur li'annahu inna ma taraka tayammum domin ya bar wajen dama kawai wa ya fadilatul mustahabbi yabbari واما لو سلم الماموم على اليسار قاصدا على الفليلة اما دا فاتي الصلاة على السنة من يروى بوند اخذ بريكا فلا به مستحب ونيته الأمر إلى تسليمة التهليل ينا سيقومون يسلم تفر الله تاكي تسلى ويعتقد أن تسليمة اليسار فليلة كما يعصن تهب مستهدياتي لا تخرج من آه، لا تخرج من الصلاة بعد هدى أبنى لا تخرج من الصلاة فإن قال الأمر قول عوده إلى تسليمة التهليل بدل صلاته إن السلام عليكم كوبا قدر يا تجد صلاة sannan an kada da sannan ya kuma ce assalamu alaikum wajen hagu sannan shi ta rayu fa in lam yatul fala butlan amma in bai dade ba sallah ba ba ta ba li anna taslimu ala al-yasar lil falilati laysa kal kalam al-ajnabi domin cewa assalamu alaikum ba kamar magana ce wanda yake tana sa sallah ta ba ta ba qabla taslimati at-tahlil li annahu lamma fa'alahu ma qasd al-ityan bi taslimati at-tahlil fa qabla aqibahu tsara kaman addama falilatan ala wato da yake ya yi wannan assalamu alaikum yana ɗaukakun hajji ne amma yana son ya yi farilla daga baya to wato kamar ya gabatar da musabi a kan farilla sallah ba ta ɓace mata ɗaya bai dace yana yi kun gane to eh. ya bar musabi akwai sallah

wata kuma ya san nan wani da aku gare ta mu gare shi ya nan wani da aku gare shi kuma da niyyar abin da ta sallah

kuma eh. mai sallah ne mutumin da yake ke tara ma wani sallah a cikin masallaci ya fi da kun shaka a mai sallah ko ba ba sai ne da wanda yake a waje ta ban gane ba suna a cikin masallaci haka kuma eh. su suna nafina ko kuma suna farilla cikin masallaci inda aka tashi haka in wani zai wuce sai wani ya kare shi ya fi wuce akwai hanya abin laifi amma in babu hanya shi ke shi ya tsaya ake eh? mai sallah nan waje mm. an yi sahu ga nan cikin masallaci ga na waje mm. to shi wancan yana daga ta gefe ta waje to in ya yi sallama ta dama zai wa liman da nan na hagu ne magana assalamu wa in mai bi ne haka yake assalamu alaikum dama wanda yana nufin kamar wanda ke zaune a wurin kusa da wanda din wato ka amma yana wani a shi yana ko eh. ganin sa yana ah, to bai ganin shi kamar bango ya shiga bango ya shiga ya kare shi eh, to abin da shi ke nan Allah wai lamu ya yi mana lamu ya yi shiru yana kuma da ni ce za ni gida ka yi magana cikin rana za ni gida <laughs> eh? magana ce ko guda